Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar Lahadi suna na Sarfil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin zaɓe ko naɗi sai kuma rahoto na musamman da za mu kawo muku. amma da farko sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. jam'iyya mai mulki a ƙasar koriya ta arewa karkashin jagorancin shugaban ƙasar kim jong-un ta fara wata ganawa mai muhimmanci a cewar ma'aikatar yada labaran ƙasar a jiya lahadi lamarin da ke tabbatar da pyongyang na niyyar ɗaukar kokwarin mataki akan amurka ana sa ran mako mai zuwa ne kim zai bada sanarwar cikakken bayani game da sabon matakin koriya ta arewa biyu bayan karewar wa'adi da ta ajiye kanta na fitar da matsaya cewa amurka ta fito da sabuwar shawara game da tattaunawar nukiliya kafin karshen shekara rahotanni da kafar yada labaran kasar ya fitar a kan tattaunawar jam'iyyar workers party ya tsegunta wasu bayanai da ke nuna inda koriya ta arewa ta nufa kamfanin dillancin labaran koriya na kcna ya faɗa cewa koriya na ɗaukar matakin ƙin jinin mulkin mallaka kana tana shirin kare kanta amma kuma bai wani ƙarin bayani ba ƙungiyar taliban ta kai mummunan farmaki a kan tungarar soja a kudancin afghanistan ta hallaka akalla sojoji goma ta kuma raunata wasu guda hudu wata sanarwar da ma'aikatar sojin afghanistan ta fitar a jiya asabar na cewa an kai farmakin ne da sanyin safiya kana aka kai samame da bindiga a lardin helmand inda galibin gundumomin yankin ke hannun taliban mai magana da yawun gwamnatin lardin omar zuwak ya faɗa murya amurka cewa maharan sun kwance bam ne kafin suka shiga tungar sojan da ke gundumar sangin sai dai wani jami'in afghanistan da ya nemi a saka ya sunansa ya faɗa murya amurka cewa taliban ta kashe sojoji goma sha bakwai kana ta jikata wasu guda shida wani mai magana da yawon taliban da ya ɗau alhakin kai harin a wata sanarwa ya faɗa cewa mayakansu sun kashe sojojin afghanistan 26 sosai dai yawancin lokaci 'yan ta'addar sun suka yi karin gishiri a cikin bayanansu ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin kasar sudan da wasu kungiyoyin 'yan tawaye guda tara a jiya asabar sun sanya hannu akan wata yarjejeniya akan shirin kawo karshen zub da jini da ake yi a yankin darfur yarjejeniyan ta bayyana batutuwa da dama da bangarorin za su duba a wannan sabuwar tattaunawar da za a yi a juba mun yarda da wannan matakin na da muhimmanci in ji ahmed muhammad babban mai shiga tsakani akan batutu akan wato batutuwar na dafur daga bangaren srf na haɗakar ƙungiyoyin 'yan tawayen guda tara wanda za su shiga tattaunawa da gwamnatin sudan a cikin abubuwa da za su tattauna akwai batun magance mafarin tashin hankalin da kuma batun komawar 'yan gudun hijira da waɗanda suka rasa matsugunansu a cikin ƙasar da kuma batun raba madafun iko da kuma daukar sojojin 'yan tawayin a cikin rundunar sojin kasar masu zanga-zanga a iraki a jiya asabar sun rufe ma'aikatar mai da ke kudancin kasar kana suka tilasta yanke wuta a ma'aikatar a cikin tashin hankali da ake yi wanda ke kawo tsaiko a babban birnin kasar da ma wasu yankuna a kudancin irakin tun lokacin da al'umma suka fusata watanni uku da suka gabata a cewar kafafen yaɗa labarai kamfanin dillancin labaran reuters ya rawaito cewa masu zanga-zangar sun faɗa suna ihu cewa in babu ƙasa to babu mai lamarin da ya tilasta rufe ma'aikatar man na nasiriya da ke samar da gangunan mai wato 90,000 a duk rana ta allah a asabar kamfanin dillancin labaran ya ambato wata majiyar jami'an tsaro da wasu majiyoyi biyu a sashen man suna tabbatar da rufe ma'aikatar man iraki ta fada a cikin rudani kusan watanni uku na zanga-zangar kirjinin gwamnati da kuma boren bijirewa tsoma baki da iran ke yi a kasar wanda suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane sakamakon karfin tuwo da hukumomi suka yi amfani da shi akan masu zanga-zangar daga ƙarshe wani babban jami'in kazakhstan ya ce tun da fari hukumomi suna duban yiwuwar lalacewar na'ura ko kuma kuskuren matukin jirgin sama na jirgin da ya wanda ya haddasa faduwan jirgin sama kamfanin back air wanda ya kashe mutane goma sha biyu a cikin fasinjoji 98 labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zaɓe ko naɗi Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dawa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni na Sura da mai Hikaya zan gabatar. Bayan babban zaben 2019 an gudanar da zaben gwamnan Kogi da Bayelsa ne. Za mu tuno martanin APC da ta zarce a Kogi ta karbe a Bayelsa. Zanga-zangar da aka yi gabanin zaben 2019 ta bukatar shugaba Buhari ya kawar da wasu da ake cewa kabal bai zama hujjar rashin cika alkawarin masu mukamin siyasa ba. In ji matashin siyasa Ibrahim Musa. Waɗannan da tuna dalilan da PDP ta gabatar lokacin shigar da karar zaɓe da bata yi nasara ba har kotun koli za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Bayan babban zaben 2019 da shugaba Buhari ya lashe a karo na biyu, an samu gudanar da zaben jihohi biyu ne cikin bakwai da ba a gudanar da zaben su da gayya don hukuncin kotu da ya sauya lokutan zaben. Jihohin da aka gudanar da zaben sun hada da Kogi da Bayelsa, inda Yahaya Bello na APC ya zarce a Kogi, yayin da David Leon na APC ya da PDP karkashin gwamna Siriya ke Dixon mai barin gado a Bayelsa. Mun kawo labarin yadda PDP da masu sharhi suka yi korafi kan zaben Kogi, da dalilinsa ne ma ya kai gaban bankawa shugabar kamfen din mata ta PDP a jihar Mrs. Salome Abu Wuta da hakan ya kai ga rasa ranta. a bayansa kuma an gudanar da zaben inda apc ta karɓe ragama tana mai murna a yanzu tana da jihohi biyu kenan a kudu maso kudu da da shiyar pdp ce kadai ga abin da tsohon sakataren apc wato gwamnan yobe mai malabu ne ke cewa manuniya ne na nasarori da kuma gamsuwa na al'ummar najeriya kasan shi idan jam'iyya tana miliki a tarayya abin da mutane suke duba shine suna duba tarayyan kafin su yi la'akari da jihohi so yawanci kokari da shi shugaba muhammadu buhari a tsawon wannan shekaru da yake yi a kan karagan mulki mutane suna ganin abubuwa da yake yi domin amsan ɗaya ne na farko idan mutum ya tambayi kansa shin shugaba muhammadu buhari ya sadaukar da kansa a ƙasar nan ko bai sadaukar da kansa a ƙasar nan ba an san shi ne ya sadaukar da kansa a wannan ƙasa tunda dukkan ɗan najeriya ya yadda ya gamsu cewa shugaba muhammadu buhari ba barawo ba ne shugaban muhammadu buhari ba wani abu da yake saboda son zuciyarsa ko son kansa yana yi ne saboda al'umman najeriya wannan ya jawo dukkan koma menene korafe-korafe da fusace-fusace da yake jihohi za a ga mutane sun haɗiye su dubi wane ne jagoran wane ne ruhin jam'iyyan to ruhin jam'iyyar shi ne shugaban muhammadu buhari sannan kuma don irin wannan nasarori insha Allah gaba aka sa manuniya musamman ma jihar bayelsa da jihar bayelsa kowa ya san chad ne tushen pdp tunda akwai tsohon shugaban kasa wanda ya yi shekaru shida a kan karagar mulki a jam'iyyar pdp wanda yana nan a raye can har yankin da shi yake cikin majam'iyyar apc ta ce to wannan ya nuna maka cewa in ma menene dalilin ya nuna maka cewa dai a al'umman najeriya sun gamsu dama inda in ka kai maganan apc kamar wanda yake tallan kashi shine kudun kudu so kudun kudu kuma yanzu cibiyar kudun kudun ne jam'iyyar apc ta ci to kaga wannan duk mai hankali ya kamata ya gane cewar yanzu jam'iyyar apc jam'iyya ce ta 'yan najeriya wanda kuma duk sashen kasan nan suna ciki kuma sun gamsu da ita kuma sun rungume ta suna yin ta yanzu dai zaɓe na gaba shekara ta da 2020 shine na ido inda gwamna godwin obasiki da ke yakin basasa siyasa da shugaban apc adam toshimole ke son ta zarce shi zai samu tikitin apc ko zai bi pdp da ke cewa ya shigo cikinta kawai a bashi dama kamar yadda ya faru ga gwamna samuel otum na benue a zaben da ya gabata yanzu kuma za mu duba martanin tsohon jagoran matasa a cpc ibrahim musa wanda bai yarda ko da akwai mutanen da ake cewa kabal a gwamnatin buhari ba to taimakawa suke yi don cika alkawuran kamfen wasu 'yan hamayyar har ma da 'yan gwamnatin mai taken next level na cewa sun zabi shugaba buhari amma wasu ke jan akalar gwamnatin kamar rakumi da akala farko dai ga ra'ayin ibrahim musa tun farkon demokradiyyar nan alif 1999 har zuwa yanzu ana amfani da shi a kafafen watsa labarai domin eh, kawar da hankalin jama'a bisa ga mai yiwa kudurorin gwamnatin tarayya ko kuma ayyukan shugabanni ko kuma wani aiki ne na wasu mutane wanda suke ganin an yi tafiya tare da su ko an kafa gwamnati an watsar da su bukatunsu ba su biya ba sai su bijiro da irin waɗannan maganganun domin su kawar da hankalin al'umma musamman talakawa bisa ga kudurorin gwamnatin tarayya na haɓaka musu abubuwan more rayuwa. Za ka yi mana misali da abin da kake nufi sosai don amu a fahimta? Eh, well, za a ga tun daga gwamnatin janar Olusegun Obasanjo har zuwa ta Umar Yar'adua har zuwa ta Jonathan har zuwa wannan yanzu ta mai girma shugaban kasa janar Muhammadu Buhari ana maganar kabal kabal kuma ni a nawa tunani kuma da nazari irin nawa bana jin akwai wani abu kabal wata karma ce nake ganin waɗanda wasu mutane masu karkatar da al'umma suka kirkire ta suka zo kuma suka sata sannan kuma suka sata a cikin tunanin da mutane kabal din nan su nawa ne da za su iya kewaye fadin najeriya su hana kudurorin gwamnatin tarayya da na jihohi da na ƙananan hukumomi tafiya wannan kenan sannan idan ka zo a matakin gwamnatin tarayya akwai majalisar tarayya akwai majalisar dattijai sannan akwai kotu akwai ah, majalisar zartarwa so kabal dinnan yawan su nawa ne da za su hana gwamnatin tarayya yin ayyuka na more rayuwa wa talakawa bayan kuma kudurorin waɗanda aka bujuro da su a yakin neman zaɓe za a ga an sake jadawalin ana saukar da shi ana yin sa a hankali hankali. Ibrahim Musa ya gamsu da kalaman shugaba Buhari kenan a zantawarsa da muryar Amurka gabanin babban zaben inda shugaban ke cewa. Wannan ya nuna dimokuraɗiyya ta kenan wato kowa ma na iya faɗi abin da ya ga dama amma ai magana daban su faɗi abin da kabar ɗin suka zo suka shirya suka tilasta ni na yi su faɗi abu ɗaya mai rajin kare shugaba buhari abdulkarim ɗayyabu na da mahanga ta daban kan lamarin na kabal da shi shugaban ƙasa muhammadu buhari ba zai iya fahimta kai tsaye ba shine ba za su iya zuwa gabansa a matsayinsa ne da suka san shi da aƙida su zuciya su lankusa shi ba sai dai shi amfani da irin sanayyar da suka yi masa na wani rauni irin ɗan adam su je su aikata wani abu a gefe guda tare suna tsammanin bai sani ba kuma ba zai sani ba misali idan ba su ce sun tursasa shi yayi wani abu ba amma duk wani nan na da a ma'aikatu daban-daban na amana har da central bank har da nnpc da shawarar makusantansu da ministry ministry ministry ministry iri daban-daban suna tasiri akan kowane kirkir kowane da mukami a cikin wannan wurare. bincike shi zai tabbatar da wannan amma dai ba bahara ke ba hancin ba shi ake ba rashawar ba wasu da suke amfani da bahara suke zuwa su yi shi sai yau nake ta wannan ganiyar ai nake so lallai sai kowa ya raina kansa an bincike shi duniya ta fahimci maganar da nake yi na ce lalle a binciki kowa tun daga nnpc zuwa central bank zuwa kowane ministry saboda in dai buhari lokacin da ya fara mulki na soja ya fara da bincikar gwamnatin shagari da ya gada ita bota da duniya cewa a cikin gwamnatin shagari gaba daya mutum uku kada ya samu kacal ba su yi ba da shi shagarin kansa da mala da da wani minsa dan gadeja shi da kansa na yi musu wanda zai ita na mun sunan ministan dan gadeja to ya kamata a ce shi kansa ya binciki gwamnatin nan tasa tallata tukuna ta watannin ta shekarun da iya hudu na farko ya shi da ya zauna da su da irin mutane ya zauna su bai suka yi in da zai binciki gwamnatin wani su ya fara binciki kansa don aka ce aka bar mai jihadi al jihad nafs mafi girma daga jihadi shine ka yi wa kanka jihadi akan kanka saboda ka in yi nan ya gane mutane kamar yadda Allah ya farka da shi su mu samu dan canjawa daga mutanen da ya fara dauka yanzu to zai gane cewa kusan duk mutane suke kewaye da su duk mutane suke kewaye da shi ya kamata ya ɗauki mataki a kansu kafin ya da Allah Allah ya tirke shi ce ina amana da ya bashi kuma duk wanda ka gani a inuwa wa'yansu ne suka tsaya masa a rana daga lokacin da duk wanda suka tsaya a ranar nan suka ga cewa rana ta gallabe su ba su ga alfana ba in suka kauce to shi wanda yake inuwa shi ma sai ga shi a ranar to wannan shine ba ma wata muga wannan lokacin shi sa tila muke ta faɗakarwa mu ga aikin da Allah ya ɗora Buhari ya yi duk inda zai yi ya samu irin wanda suka dace kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya taimake shi da ɗayan mutane har Allah ya kama sayyidina Umar akalla kowa san sayyidina Umar bacin ya kusanci annabi ya musulunta ya kusanci annabi ya zama sahabbin annabi kashin al'amari ma bacin annabi ya bar duniya shine halifa na biyu saboda haka din da buhari kai da wani kaunar wani in allah bai yarda su shiga aljanna tare ya za a yi maimakon buhari irin jayi wani su yo shiga aljanna sai ake sai wani yarin jayi buhari sun shiga wuta to ba ma fatan ji irin wannan dabaru duk wani ya samu damar yi magana irin tawa ya kamata ya yi dama siyasa ai wani zai ce ta zarce wani ko ta lauyi wani ko ko oho a bitar rahotanninmu don karshen shekara ga tuna bayanan da pdp ta shigar kotu don kalubalantar ayyana shugaba buhari a matsayin wanda ya lashe zaɓe But I believe we get there. Our petition is quite solid, very strong. Muna da kwararan hujjoji da muka dogara da su don karɓar mu a bawa Atiku Abubakar shaidar lashe zaɓe. In ji ɗaya daga manyan lauyoyin PDP Mike Ezekome San a lokacin da jam'iyyar ta shigar da kara don kalubalantar sakamakon zaben shugaban ƙasa da hukumar zaɓe ta ayyana shugaban Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe. kamar yadda yake bisa tsari shari'ar rashin amincewa da zaben shugaban kasa kan fara ne daga kotun ɗaukaka kara ta kare kuma a kotun koli sakataren pdp sanata umar tsauri ya ce jam'iyyarsu san bata amince da kuri'un da aka sanar shugaba buhari ya samu ba da zargin a wasu wajajen ma rubuta ƙuri'ar aka yi abun da mu muka ɗauka daga pdp mun ɗauka akwai rishin bin doka da rishin kunya rishin bin doka ga gwamnati rishin kunya ga hukumar zaɓe domin kowa ya sanar da aka zaben nan kuma duk wanda ya zo inda ake tattara sakamakon zaben nan ya san waye ci zaɓe. amma shugaban hukumar zaɓe sai ya kaddamar da Buhari cewa shi ci zaɓe. amma zahiri ko ku da ke 'yan jarida kun san cewa zaben nan ba Buhari ya ci shi ba. Shi ma kakakin kamfen ɗin jam'iyyar PDP Buba Galadima ya ce yana da ƙwarin gwiwar har dai za a yi shari'ar adalci PDP za ta koma fadar Aso Rock. idan dai akwai adalci idan dai akwai masu shari'a masu tsoron Allah to na tabbata cewa babu abin da zai hana mu kwace wannan zaɓe da aka yi mana fashi da makami aka karɓa a hannunmu a na'urorin da muka yi nazari ya nuna mana cewa mu muke kan gaban nesa ba kusa ba da cin zaben nan shi yasa nace inda masu shari'an nan suna da adalci suna da karfin gwiwa babu abin da za su iya yi ko suna son mu ko ba sa son mu dole su ba mu wannan zaben da muka ci injiniya me yasa ka zabi amfani da kalmar fashi da makami kamar yadda kowa a duniya nan ya sani an yi amfani da karfin tuwo na soja da na 'yan sanda da jami'an tsaro na kowane iri aka kwace mana zaɓe kun san an kashe mutane wanda ba zan iya ma gaya muku yawansu ba a wurare da yawa a ƙasar nan musamman a Rivers Allah kadai ya san mutanen da aka kashe a wannan zaben. yanzu dai kotun koli karkashin babban alkali justice muhammad tanko ta tabbatar da shugaba buhari nasara ba wata shari'a kenan bisa dokokin najeriya babban zaɓe kuma sai in allah ya kai mu biyu da ashirin uku to allah ya kai mu lami lafiya masu sauraro da wannan muke kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka da mai haɗa mana sauti julie gresham da ma gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar amurka da ke sanya wannan shirin ni nasiru adamu hikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. madalla. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. A Najeriya, baya ga amfanin gona da kuma dukiya, rayuka da dama ne kan salwanta sanadiyar rikicin makiya da manoma musamman a farkon damina ko kuma lokutan da ake girbe ko kwashe amfanin gona. Kuma wannan lamari ya fi kamari ne ma a arewacin kasar da ke da albarkatun noma. To sai dai koyan da ake zargin hukumomi da shakulatin bangaro. Yanzu haka a wasu yankunan tuni manoma da makiya suka soma fahimtar juna. yankin bole da ke jihar adama a arewa masa gabashin kasar na cikin wuraren da aka so mu fahimta juna inda manoma da makiya suka rattaba hannu da kuma kafa dokoki a tsakaninsu domin magance faɗa makiya da kuma manoma. Baga cashe wanda aka yi a wajen taron rattaba hannun da aka yi a gaban sarakuna da kuma jami'an tsaro shugabannin bangarorin biyu sun ko bayyana muhimmancin fahimta juna tsakanin su da farko dai ga wakilin bangaren manoma mr ziratumba cikin adamawa gaba daya ba fara koyina ba sai a wurin mapolito mu gaskiya mu farin ciki kwarai da gaskiya eh, mu dauki alkawali tsakaninmu da manoma da manoma da su kiwo da makiyaya mu zama yanzu sun siya daure daya domin riga mun rantsi yanzu ba fada ba komai tsakaninmu za mu ɗauki yarjejeniya yanzu mu sa hannu a kan zama lafiya a nan ɓole community so za su yi kiwo ba shiga gona mutane ba fada ba komai zamu yi noma kuma hankalin kwance. shi ko alhaji yawo isa da ke cikin shugabannin kungiyar ta fulaku na ma cikin waɗanda suka rattaba hannu a madadin makiyayan. Kuma Allah ya kawo wannan rana mun ji daɗi abinda muka yi karatun nan da suka kira mu muka yi Eh, a kan yarjejiyar nan mun yarda kuma dukkanmu da manomi da makiyaya sun fi wannan doka kuma muna samun zaman lafiya a gefen bole yanzu Allah yarda. Akwai dokokin da aka rattaba kan cewa idan aka samu makiyayi ya saba wani doka ko manomi za hukunta shi ko kun shirya akwai biyayya da wannan doka? Eh, Allah yarda an fara yi ma ana yi sosai ma duk wanda aka kama shi Eh, su murmushin ma sun taba su same mu a wannan itace muna bulala eh, a gaina sai da muka bulale shi goma sha biyar kuma mai gidansa ya biya dubu biyar. wato kun so ma aiwatar da dokar na maki ah, mun fara mun fara duk wanda ya bar ta da gangan in ba sun kubo shi ba ko bai da lafiya mun dai da gangan muka kama ka zai maka wannan bulala Allah ya kaman makiyana kuka wa bulala kawo yanzu yanzu kan ina gani zai kai goma sha ba Yanzu haka shirin wanzar da zaman lafiya ta MCM wato Managing Conflict in nigeria da ke samun tallafi daga cibiyar ba da tallafi ta kasar Birtaniya British Council tuni koye da kufa wajen ganin an samu zaman lafiya tsakanin makiya da manoma a wasu jihohi uku na arewa maso gabas. Abdulkadir Bello da ke zama jami'in shirin a jihar Adamawa ya ko bayyana tasirin wannan yunkuri da ma irin nasarar da ake samu. Akwai nasarar da aka samu saboda ana samun eh, rashin jituwa sosai tsakanin makiyaya da manoma. To amma eh, shekarar nan ba a samu wani tangarda ba tsakanin su so saboda haka za mu ce an cimma eh, abin da ake bukata to eh, murmushi people's development foundation wani ngo ne da ta tuntube mu mu british council mcn program suka ce mana fa akwai ana samun tension tsakanin makiyaya da manoma a kowane shekara so saboda haka yana son tunda yana da Dan abin nan ya san yadda ake shiga tsakani yana son ya fara wannan shiga tsakanin ko kuma mu tallafa. Wannan ta ta British Council tana aiki a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya kusan jihohi shida. Wannan abun Adama kai zai tsako kuma za ta faɗaɗa ayyukanta. To wato MCN program na British Council muna aiki ne a jihohi uku ne. North East wato shine ma'anan managing conflict in North East Nigeria. A jihohin Borno muna da office, Yobe muna da office ofis da kuma jihar adamawa so yadda kaga muke a adamawa duk ayyukan da muke yi ana yin su kuma jihar borno da yobe wato akwai ayyuka na building capacity horaswa na eh, traditional rulers ah, su daga mai jimilla da hakimai da kuma masu unguwanni an horar da su a jihar adamawa wato mun fara da adama emirate da mubi emirate mun horar da Um, da su da sittin kowane eh, masarauta sannan eh, shekarar nan mun je numan masarautar numan da kuma masarautar ganye muka horas da wannan traditional rulers din sittin kuma mun duba mun yi bincike muka tarar duk shiga tsakani da wannan masu amfani da hakimai suke yi ba sa recording ba sa rubuta shi so muka ce ya kamata mu training secretaries nasu so mu training da secretaries nasu duk wanda muka yi training a yi training secretary nashi kuma yadda za a za a inganta wannan sulhun da ake yi ya zama akwai rekod ko yaushe ne aka zo aka ce ina abubuwa aikin da kuka yi akwai shi a kwamfuta so muni establishing wani abun da muke cewa sulhu center a kowane masarauta a adama emirate akwai daya a mubi emirate akwai daya a ganye traditional council akwai daya da kuma numan chiefdom so wayannan sulhu centers din mun furnishing mun renovating mun furnishing kuma mun training jami'ai daga wannan wayannan masarautu saboda duk aikin da masu unguwanni eh, hakimai da sauransu suke yi za a kawo wannan sulhu center din nan a shigar da shi a kwamfuta akwai software da muka yi developing wanda za a yi analysis da shi a tantance yadda zai taimaka ma masarauta ya san wani irin eh, matsaloli ne suke da shi a wannan bangaren da sauransu sannan zai taimaka musu yadda za su yi nazari. A kullum sarakuna iyayen al'umma kan yi gargadi a tsakanin makiya da manoma Alhaji Muhammad Mustapha Hakim Yola ta bakin wakilinsa ya ce muddin ana son kawo ƙarshen wannan faɗa na makiya da manoma to fa sai kowa ya kai zuciya nesa. Lokacin damuna za ku tura shanayen ku saman dutse su je su yi kiwo har damuna ya kusan karewa. Masu noma sun yi shukinsu suna bin gonansu da taki har ya kai ya girma in ruwa ya fara tafiya sai ku sako shanayenku daga kan dutse kuna bin cikin gonakin mutane suna cinyewa don haka kun san wannan ko mutumin ya haƙura allah ba zai yafe muku ba kun cuce shi kuma ba shi kaɗai kuka cuta ba kun cuta har da talakawa da suke cikin garin gaba don in babu noman nan mai za su ci don haka iyayen masu kiwon kun ga yara ne ake ba mu shanu lokacin da za su gangaro daga kan dutsen nan sai ku haɗu ku yi kwamiti ku je ku same su kamar yadda kuke kai musu kuɗin abincin da za su ci a kan dutsen sai ku gangaro da shanun tare ku kai garkin ku ajiye in har kuka iya kuka yi hakuri kuma war haka kamar yanzu ba komai a daji aku ya sako shanu su shigo da su tatta abincin da za su ci ba faɗa ba komai amma za ka ga yaro ya je cikin dutse ba abun da yake gani a cikin dutse sai dabbobin daji ya shigo da shanu ya shiga gonan mutum mai gona ya mai magana ai dole ya ci da abda ya ce bai don haka ku kira 'ya'yanku da ku ja kunnen su don yanzu kuna tunanin sa hannu da kuka yin nan ba abun wasa ba ne don duk abun da aka ce ka zo ka sa hannu ka kama kanka ne wanda aka kama ka da laifin shanunka ya shiga gonan mutum to fa gaskiya mu ma za mu goyi baya duk abin da doka za ta yi a kanka ta yi don haka masu gona su kuma idan ba a shiga ba ko mai shanu ya zo wucewa su zo su ce an ci gonansu su tashi su zo su samu mai anguwa da fada su samu mai jimilla da fada da sauransu ba su kyauta ba don in babu waɗannan wada su samu a wasu joyin akan ɗauki matakai inda ma majalisun dokoki kan kafa doka da zimma rage irin wannan rikici jihar taraba na ko cikin joyin da ke fama da wannan matsalar to ya kowane hali ake ciki a yanzu honarabu bashir muhammad bafin guroje dan majalisar dokokin jihar ne wanda ma ya fito daga yankin mambila wanda ita ma ta ya fama da wannan matsalar ya ko na halin da ake ciki da irin ma matakan da ake ɗauka. Eh, alhamdulillahi yanzu dai rikice-rikice na makiyaya da manoma a dukkan fadin taraba cikin ikon allah an kwana biyu ba a ji ɗuriyar wannan abun ba kuma muna fata Allah cikin hikimarsa cikin ikonsa da buwayansa ya, sa wannan abun ya lafa kenan har abada irin wannan fitina ba alheri ba ne ga ci gaban al'umma ba alheri ba ne ga tattalin arzikinmu da zamantakewa mu mutanen da Allah ya haɗa mu wuri ɗaya dole mu mu zauna mu yadda Allah ne ya yi mu al'umma daban-daban a bisa a kan ƙabilunmu da addinanmu da abun nan dole Allah ya samu daban-daban don mu fahimci juna don mu gane juna ba don mu yi tawaye ba mu yi ta kashe-kashe mu jawo kanmu talauci da ci baya da gaba da hasada wanda bai da amfani. Koma da menene dai in yi magana kan ce zo mu zauna wai zo mu bata kuma zama lafiya aka ce ya fi zama dan sarki. Ibrahim Abdul Aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya madalla shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu raro anan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma iya zarta mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa da kuma shafin mu na facebook yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka muryoyinsu ni sarfil hashin gumel ke cewa muka sance lafiya salamu alaikum Kiran VOA Africa a Yamai shiri don kowa da kowa.